الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata ji tabbata Allah salatu ya ce ci bi amincin zuwa tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cewa da karatu daga littafin al-Haqqul Mubin man ga babun fil amri bil ma'rufi wa nahi anil munkar babi ne gagan etin foro jimbe tun kirki da gwakan ya tun da biyanin an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhafu وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه aw shaka an yacumahu llahu biciqaabin minhu sahiihun rawaahu tirmidi baabun fi lamri bilmacruufi baabi neegagayeteen forojinbe tunguri wannaahi ani lmunkar be wa kaye tunde diyena aga gaal macruuf yatu kiligi ɓaata gade macruufu to tawhidi to salla to azum to zaka to aji to adalci to eƙada to a kuri to yeboji to da sai ceci to duwa ba to taimako wa to ya do ceci bata wa ga tikibo to gun ji bolo bolo bolo be manci fe langi ci ai no ji mi mi fe ji biye ba ne pata ga da kibo marufo amma ga ga ga almunkaru daga ci shirka da kafirci da munafinci da fasikanci da kaba'iri da zawu da yanci da da tuji da tukuji da zagayi da kai a tato wajen zai kundunu a tato alawa jin sallan wa mu gaya ya jamu yana fata ga fiki mun munkaro ajj e ya e bugo jiki kan e kirki kan wani muska na ji ga buye e ya wajen na wari so ko cha fa ron cha a alijanna nana e kan ga muska na ji ga na gati ya luga mi kenda njiye ma ko ka kunan wajen ajin na mabiyana lolo yana na Allah ya samu dace ana bi sayyidil khudri da abi sa'bi sayyidil khudri radiyallahu anhu ce cuje da ne qalam gam qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tuci ya ce ki annabi sallallahu alaihi wa sallam ga man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadi ana ga le de de mi ne bo na mulamun je babe guyi fa in lam yastati ka gude iko na waju babe guyi na ma fa bi wuju waju babe gintaruyi fa'in lam yastati kagun da ikon wa shi ba gangani be gintaru ina mazugun fa bi qalbihi wuju ba be gwi mana wannan wa be gbe wa zalika daful iman naga ya mutu bunga min ya imani na rawahu muslim ki shi hadisin ne wu ina hadisin ne wuna wa gane dede jin kokari ko wajin yara ولتكن ya أمة يدعون إلى الخير ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar a da za da mine bu na je ji foro be tungura mai kan goya tunde de na wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhum ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar mumini ba ji be mumina yin zagi ji wanne be shawe ji foro be tukirki mai kan goya ya tun de banu isra'ila shi e zage je de guta chabo ase kan gwagulu lugwa so ko ci ga la na buya من الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يكن دي نا غا يدي نو دي سوكو دي كان اي كان جي تو دي دي نين لو ko mun gane ko e bogo jin foro be turo mo kan waye tun dede amma man na jin foro be tunguri na sifa ji da bane wa gudi na hunde ilimi ebe ne e ji dawa ta ci jahilciwa adu'u ila ilallahi ala basiratin ana wa mani taba'ani wa ma ana minal mushriki ne da le ko ce ta ce ilimi ta ce basira to mi to zai jami tumi na tin ayi ji dawa mu fe da mi mushriki ba a ji dawa na di bukata kuri ngama la lukmanu ga wasbir ala ma asabaka inna zalika min azmil umur a kuri je tin ga je wannan zana ji dawa na wunde bukata ya e hikima wula yin e doro na ci da nungwe wuluci na etu e tsaye dedeji baba wa yaye dedeji eji na na mana ya e dedeji eji makanta na wai wuka tuna wai dedeji nda oga onwe dedeji zana ikpata ya dede na shaji na iri niyo amma ake mna wa ga gaga zai ni doro na ɗari tashi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati al hasanati wajadilhum billati ahsan dana ke ji dawa nan ngwayin ɗakin nuwa ga gabe bere na daci ne ya bo zane wai ga gabe wai lasan tuya nan ugo ba na waga ji zaguru kana waje zaguru kuma nan musa ba na maza na ga wai ji wa nan gaji zadide kana waje zadide kun firauna sai ci ma ga nan Musa ga nabi ne ga kula lahu qawlan layyinan la'alla Zakaru aw yaksha. e dole ko zalima ga yake ji dawa nan uwa waje ya rike takani zanai man da zanai jahili zanai man da zanai jahili wanda ya zamani a nabiya zan wace azan da masalacin da bori ji masalacin. sabe ga ayu kasha nabi ga yuya e wani jahili zanai wuya ko laji ganewa sai ni wambo yanzu na nabi gato alanu ala jaɓe bolu wunci a nabi cikin bayani ya an ne jin an ne jin eji bolu ji masallaci wa ɗaga e yawa ɗaga e yu daidai ma sana ce jin dawa na wajiri a ya tuye masalihu da mafasidi ni ga yin na kan kinwa mo magaji foro biye kan zai kinwa mo misali bani a ga to fuwa wannan emici na karuwa yi tsaba fi bolo zun ga shefi gutun shago karuwa she bede ya cimo amma mijin tuwa maji governor maji mai anguwa midi commissioner police, midi director sssa adiye na mina amma ga wani yato e sun da gwaji makanta iji dawa o kashi yi sun ojitu o yishi jo lokaci ya kitabul kabair la ya ci masalacin ifa talata be do be kitabul kabair ye gbo bi ne shiga shi wurin ga ndo ba fiyo ta na ga ce son tuya gashi amma mi ga ne jim yoto jama'i masalacin awai bidi la babo ni gi ibidi la karo ne ya kashi ila gwi kuji dembo wele ne ne ya gulu kiya wani ga la kiya bo wa la kiya bo ebe ne landlord otu ne latin ba gaya ne waga ewo wani wa agwa na gaya kan wuye bugo ya ya enwi ko aka ke biye kuda police station a ce e kuda kotu a oti kan fi katon akanta e ya yi tsaga tsaye ya ce da shi suku gwamnati kotu gan ya gaji ya wani ne je bana ya ki ya o yẹ́dẹ́ kí ẹ̀wọ̀n gbàṣà kẹ́jì sùkùn àfikẹ́ claim ní damages ń lọ sí ayé bá wọn tutọ́ àtọ̀ police station gbogbo ìlẹ́bẹ̀ àtọ̀bà rẹ̀ bọ́sà tó wọ̀dẹ́gẹ̀ gan àbẹ́jà àdàmú àná adekagbodege fayin kashin a to buguto adekagbodege fayin ebugo zaniga adidawa nan dawa na jule munafiki da zamani anabi anabi mazu munafiki mun shiga anabi wasu mu daga munafiki ayo ebo bo ya Allah ya kula na sunna Muhammad ya tula su abai bai zabe ga anabi mun la su adu yuma anabi sallallahu alaihi wasallam kyayin kaba ga laula na kaumaki hadis adin bi kufrin kai bu aisha kai bu na jama'an naji alo musunci lo worona da ga kaba ya koyi kaba je guba amma nun ga ko kaba je guba ba kiza zanne jagon a gan wela kaba je ba maga azun ya musunci won su da da azun sai e bugo zai ga aji dawa na wa biki wa ci wa de basira e masalihu be mafasidi mulki ji ce shi ne ya ci binan ku zuwa ji nasiha wo zuwa kale ta yawo to ma wa shi wato ba zuwa ile ga ga gaggabe za wanta da gaggabe yiwo je na ga ajin hawo nan amma ga ne cewa kai gaskiya wani je rigya nan wani ji kaza kaza kaza ibila ibila gadin ku gani be sukun idi yi kashi ka kunun ga jin daga ci aga jingo le ba na na ga fai na ngwa ji kiyo ga ji faro so za ne ga ji dawa na wa ji kiyo wa ji mura'atu yin na ji ni ne na ji sun ne wuno maratiba na di mun kada ga wuta waga le jeje kan gbegwe ka gwe kan gbegwa ya kan gbe nusun kuye kan gbe nusun ya nu yegbe misali bani waje gi egi na waje na wace blue film legun ka ti bonje le kutu da makanta waje kai egi min na yozu ke ji fi katabo ko fe ko kata wace ne fi da dabi wani wa tun plate yan blue film kenan ko plate yan music kenan da sauransu asbaba ngole waga yan naji bayanin doro majan nga bọ̀wọ̀ ga to tv to video gobe a yin doro ma jiki a yin doro ma jan a ke shi wa ke bọ̀wọ̀ ke a ji to bulala o yin doro ma jan nga jan mhm. wai landlord ya agreement kabe zai e yi wale miya ne iga layin zagi shi ya abin da ya ci ma iga e ji kazo mai iga e ji kazo mai iga ji kazo mai efi gidan babu ya ji kazo ba ta landlord ba kwadin zane maga aliba ne migunyin zane cibi aliba ko gubo bayakan ga ko e cula da ko tsirin e tribuna wadda gaskiyo inda e roma a jikiya inda roma a jan ko wayo ga direban madanin wajen didi wọ́n o kún wo mọ̀ àṣọ dúgbà ko? ngọ́tọ̀ kaga ya gwa ya jan jiye misu kaga ya misu ma ya jan jikiyo nun wadda ya gbe kun ji ga ya gwana wala jiyan gwanin wa mala gabe to gabe misu ya ni itimin waya daji biyan wuce ya eh ji dan bo we take place un bayya amma ila bikiya ila dake mina yenu wadda ya gbe amula ya jaba ba eh to ngo le ndo cha e gan ndo to so ma e gan ndo to so ko ma ga gan to ba no tu we won la di je la wa ga gun e ti man ra aminku ma ji e e ga de ji zato mai le gan gaskiya fa zan nan ma de kuti dambo ko la ma firi fun gbe o dagba o si no tun ko nga ti doko je so láyẹ̀tá bá aga àfidò kò takowó wọ́n lè gẹ́ gali ìṣà abun nufa to bá náà tún wọ́n da yánfà láyẹ̀tá shi ṣe takowó yawancin wuce wani lè ma yalfizu min qawlin la ladayhi ka atid kai zage je da da wuce so so ko ɗenu ji so ne wani eno ga le zahiri o ti ga wa dikiyo ga ji ujo ko laji ganewa rawa muslim hadisin na bi mu wake lawu gan imani kyau mai bi ebe nun ga wa zalika da iman ebe ne nan to gun ga imani nan ga da wannan ana bi bakri na siddiq da ba sayyidina bakr radiyallahu anhu qala ga yayu ga yayu annas yayi da an innakum taqra'una hadhihi al-aya baya na ya ayyuhal ladina amanu ya na ya imani jina alaikum anfusakum ko la yadurukum man dalla idha tadaytum ya mine ji mine ga ne ga gina wa ladun so ka ku ne ga de ba wuna ga wai ni tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni wana nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga inna nasa idza ra'aw zalima idza jigali az-zalimi falan yaquzu ala yadayhi amalagwa sun etiye wula zalunci wuce a aushe ka nga tsoba an ya umma humullahu bi iqabin minhu wa tsoba na tsoye ci wa poni sha bai ne wani yage nwole idage jiye didi zai ga aji gwa obe gwere wula wuce ba gwe ga aji obe musu ne wula wuce gwa obe musu ko daga alufa da gbanu jikiya kuna huda ya gbon amen da daga take place bana ji yara wabe goyi na jan bana ji yara wabe musulmi na jan zane ma ke je to na voto da to yin e mono jikiya yan uke e ji an ga ne punishment su ka bin ga ta yabe ne wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu la zane zane dayanci zane ji liwatu zanne ji bokanci zane ji tsubbu zanne saba zanne zanne ji kiyo ne banki yi da layaji don shi yau ne da zanne ji pata ne giya ko kashi yau yi babu gari gululuwa kashi ebo ne ji wala ji tsubbe tsubuce tsubuce da kukuce caya adiyana wa jona kashi ngawa yau to wo ku wace awa ngo ga yuwa mululuwa a ga mutu mu yuwa ga waje ya be nan shi waje da nan ya ko laji ganewa wajin nawa majin nawa wi litafi na kai ci tawidi ne kan daga nan in ba turanci wani ayu da turanci mun ba ne yana ga in fi kaseti wani aka sai ci wujuwo kashi na nga we shi otu ba maga ga dai mi lo ba we yolo wa ga lo wa ba wuji kiyo wa ga bida e bo manga ji bayani bayani wuji kiyo bayani fu ku fu tu ba ani ni wa ne ga yige ji ani ze je ji je ne de ya fe ti alkhairi ma fe bi ko laji ganewa e zai ji dawa lo e je je gane shi mun gana le ba wuya ne bi muhammadu ba mun ji gawa a shi shi ga gaskiya man de e mi abu ko e fa abu ko e shi mi awun yo zan do me ridi de shi mi adidi musu ji ji kabilan ja kaji ko zan lo ti ga adi adebe manyi na waji fo ngole good ousa kemi na waje bi mai wace le ga waje kaune a wace gonan wato saman tu ga yage kaza na waje da na luwa e kaza na waje da na rike a kuje dalili a gyara ji jin bayani ya zaji e kaza luwa e kaza luwa e kaza luwa ina e, magana da nan shikenan fa gyara gaji kiyo gyara gaji amma ya gaji ki ga kai e e lati phone waje phone alaka ga bi nan an yahu mawullahu bi ka bi mini wu fona punishment jizo kuka abeni nga tebe ni tebe kibo za ne ji jie didi ne yo lule ide di lugwa so yi wura wa wu tirmidhi babu fi taribi zulmi hadisi ya gburuku manga babu ne ga ya tiya ramu bai zalunci wani ana bi raira ta radiyallahu anu anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qala la tu'addunna al-huquqa ila ahliha يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري ومسلم باب تعليم الظلم بعد ما يجي يتي على عبد ظالم شونه an abi hurairata daga ba abi huraira radiyallahu anhu ce tuje da an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ga tuce ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tu'addunna al-huquqa ila ahliha ya ga kila da ya zai jin wuya ne yawmal qiyamati ya fa'al qiyami hatta haltu haltu babu na yuqabil shatil jalha nan yi na ɗin guru yanan a ga haki gwayu mina shafil karna da nan gina ga guri nan nan yi guba na jin dore ga guba a cin lawa jimbo a ruburu ni a tsiya nan a ga haki yan na to guru wa tsiya na dikiyo eh? la yi fa'al kiyami rawahu muslim an abdullahi lole an abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma qala ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga al-muslimu muslimi wa ngai man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi ngai zanen musulmi ja de gwagan daga egun yagin tarubu da to egun eguyi na wal muhajiru man hajara ma na Allahu anhu zanen majijira ngai zanen ga jira da na ce ci ga kane no rawahu bukhari wa muslim racin hadisin ne babu ne ga ga tin ara goyen zalunci zalunci ne ga zalunci ne shirka bayin na shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci wuce ko a cin wuyo hadisa ya biyu naira na yi na da rana ga annabi sallallahu alaihi wasallam wala tu'addun al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqad li shat al-jalha min shat al-qarna rawahu muslim wale ga hadisin nan wani lawu ke dai idi ake pese lujo ebu laki yuci inu laki ebuci babu laki ejijuci ejijo lakiyan babuci ko makwabci laki makwabciuci makwabciotu lakiyan makwabciuci manyu laki yi makantuci yi makantautu lakiyan manyuci eyu lakiyan yawuci yabacotu lakiyan masoyin wujikiyar su lakin wuci zanen mayan da zai nan yana ga mabe zai ayu da ayu ayu da ayu

ko hmm. hatta tula kirkiri a ga fata ya ɗe sai lutu aljanna ka me ga da aljanna na ga to saka ya ji saka dai ba kike ji dole wannan zana ma fi kulubihim min zilli dai biyo ma ta to gimi ne a ga ta so gwa dudu a ta to gimi azini be gimi ne jino a ga da loro koyi ina na hadisi ne ke wuje nan efuwa alkiyami nga ga gawo bata tun daga wayi da yo malasa ga ga yau yo za lo ya mu su kudi efuwa alkiyami da ne yo mutum na sara'ir sai bago zalunci wuja zalunci wuja kiya wuja wanda chawo ji scholarship ji divert la ya efuwa alkiyami ga don o pension to yi waye kuji ifo alikiya ne be nono wai da yanzu ko ma dukiya yan wai da musha ifo alikiya ne be nono ba mi da na de ne guba ade no wala shina ma de no wala kuna ni agun ni magwa tori mu to na ifo alikiya ne be nono ko wai shi e idan ya tiye wajin da ina ga yake in fe da shi fere yayi in fe la in fe be shi kau mu ci cimin da kunanci algusu na waje na mun gashe na falaita minna ya fa alkiya mai gado nan ko laji ganewa ta wala rayi bi kuji ushe bi mota wanda za nuru le wuya ko bi kiyo ko so wuya ya fa alkiya mai gado nan landi za mu ci na so ba su kuwa ga kai kan ayo ga waje wa jira ko sai bu landi be yi. wuji wuji a hada wuji wasu amma daga nuji yawon jalo ko tuwa na suku o ya yawe ta fi alkiya ya lashe ya ke ya ke abu foro tsayu wuji ke ba ga nuna ke mutane ya ce yan kuna da shiga foreign life algusu ne ji na biyu na kuna ya tina ya fi alkiya mai zan da ce le yi ta yi fiti gojena mai ta ko gena ina ta zan ce na kun ga fu na asu ko zan fula oge ga ga wa shi fula mai duguri ci ko ke malo ga ke ko na ji yanin gura so da wabu mu sha ga iru ci ta tawa tawa ben ci ga ga zubi ta fa alkiya ne da wani egwu ne ba ta galibin na ji so ga jin na bi dojin ya ne wai kashi mu da san iso go mana awa ni o ga jo so ago bi ani awa la we o ga jo o ga jo jo fokan lo won go lo la won ti so lo nde le la le ti be school fi o iso yu nde be lo school da so ogun ba lo ti won wa ni wa tun be kede nga nga tswa nga ma ko bilke don la bezo zuga be do me tswa bezo sabe ga unde dan ujata ga manazu a bi ga gon fiye zuga wasu mutunci zai ba ulu don gwalwi bata amma amma na jore a da ke ne je ji mota ne fuwal irin na tsali nan eh so wale ga algusu na is what is a very serious issue zalincin na mawuzi ya koyo ka ka ka ka ka kayo zango ci fake ewo no zango ci fake ewo no a ko ci ga da gwanu ci ga da village o ta fe da shen gice la ci ci shafe no ya adi aga lawo shi ni agogwawa ki shi na fato egu me zalunci be bi na su zango ci madabo addini a ejingo wunde ka fe jeji wuce a fe jefi wọ́n ni a kú jẹ̀mọ́ ẹ̀wù jì máa fẹ́ lámì tún yìí wọ́n àjíjà àwọn ji nígbà jẹ́ àjí nínú jí jẹ̀mọ́ ẹ̀wù jìdé káàdì ẹ̀ńdú ga yìí yanu nìkí àwọn àsun èdèdè fẹ́ jí kí o ló ṣé tí ìmọ̀kẹ́ àjà sọ tó kọ́ àmà àmà àgbẹ̀ à ṣí àjẹ́ wọ́n lè ní pátá kéjì yìí náà àmà ji jí mi jó agbèlò àzáàlì yìí àtúndẹ̀mí náà wò báàlì tí àlèyàn tó gbẹ̀rẹ̀ lè jẹ́ kó mú gáàlì. àdísá àbúlá ibùn amr ibn al na allah wa anu man gáà níbi sọlá àti gáà almuslimu na musulmi kirki gáà ìzànà musulmi daga ugbo egwu wal muhajir man hajara ma na Allahu anhu sanan maji da ne ga ni gaji jira ne sai ta diya gani sai ci kan gwagan alalu da rawahu bukhari wa muslim hadithin na ene wa guna wala ga muslim kirke waje tara din wai ga zaya wai ku no kuja wai jahannami nimanca wai zuga mana taza wai bukuti ba bugan dorwa ko wai lamiya wai ga itiya tsiya yanne fata wa gaji tarawa dikiyo gaji tarawa wannan ila eh, mu gaga ji guwa ji ne wa gaga ga kaza na za kaza ga na luwa na ji algi batuwa wala ji na ji ya na ji algi batuwa ne ba bi amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar ya nasihatu na nabi ga ajin nasiha kunna liman qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amati da ba zan wuce dan mu to ga ga e ga kaza na man kaza ga ya ji ni go ni ga lokaci mina daga wuce ko na ga so ko je sunna niki ya e jina ba ta ne sifatu wuce a ga wajen sallah janaza e babu Allah babu taimama nan daga e wuce luwa ko a ga wasu waje niki fa fa da kami gidu lusu yana daga wuce jikiya daga wuce luwa ko a ga wajen pata police pata lawyer pata likali na ikafiri wuce wuce ko a ga karshe na ci a ga karshe na cin su likafi na karshe su likafi ya tuni fenci wa cin ẹgbẹ̀ ga títí gíà ẹgbẹ̀ wọn títí asẹ́lẹ̀ à kákùnrin ọgbẹ́ ìlú lánàá ti gan àni mùsùlùmù mọ́nsẹ̀rí mọ̀lì mùsùlùmù nà mí nìsá ní ìwé yìí ńgá ẹ̀gá babu gábù wọn àbí lóko ńgá ní àlè mú sun fi na ṣe jirajiya na asoji musulunci asoja musulmi ga asoya yoni shi a na ṣe na wani musulunci za a sun jima eh ebogo zega jeje ndo le zega jeje na? e kan gwa bulu lugo e meji bayani ala ebo ila ya gino la tubayyinun lahu linnasi wa la taktumuna unna gada hadisiya man salima na min lisani wa yadi wa ko la diga ne wa ko ibn abbas ga kaza ba abu sanabil abu sanabil gamanin ebene ganin gane dikiya ngwa anabi ga daga bi sa kula shirati jambe da dibenne bi sallallahu alaihi wasallam ajina na aisha ngala kal kulti kalima law muzjad jaddi ma al bahr lama zajatu kalima no gaba ba na go shike ba da nuwe dunga ngudi kiyo ngu polut anabi ga muaz ga afatanun anta ya muaz muaz shi za fitina wayo wani zane gajiye ni gona kila mai hadisi shi a ga zaka zai kaza bu zaka zai wadda zaka zai mutta wa mil zaka zai kaza kila kunje da da zamu ga gwa dini wa zan do ga su sun dine mu kuma kalima al muslimuna min lisani wa yadi adini ga ta zu no to hadisi ne wuno ga ga zu ga ga lagowa ci zamu ci bi na kuma almuwajin muna jira ma na Allah wa azu ɗan so ko ka kanu a iya gani bai wagaji wuce wa jira jira da wani mun ji ga yi jira ga zamu ka a nabi sallallahu alaihi wasallam mun ji jira tashi a muji jira daga makka wani wanti lo kashi madina lo madina lo sabi nabi yi jira daga makka wani babu alo madina kariya alo madina mazo alo babu alo habasha habasha gwanta lo kashi ejine da yake eji na ịla ifi na ashaka ịla ga ege nwa ji jiri ahụ ga azụ eji ụda ji nnochi eji na ịla ifi na wa n'oji gwo nta na ịla n'ụlọ ụgbọ anụgbọ da sha ojo ehe egbo na awari ji gafe ji adiga azụ eji musulmi afi n'ugwo nta akiri na ni adil zuwa zalimi aliya ila kuri azal jibala da fatishi tun zamani ni kuna sayyidina ali ugwa na a shagajin ebogo ejijira ejijira jilo jinwe tile la bi to su wunji ga ejijira jin wazu jini mbo da gwanta ko la ji ganewa ebo ne yutu ne ce la confuse ne ga dono ga gaskiya musulunci ya jan sai daga ajijira ya majijira ya gwanta ya lu wa to so ko ejira ga dono a a akida wa ri ta ga do sai no ne gogo abi kya su be tsaye annabi ya da aji kanen ko ranar shi haji jira da haji bokani ni ya koma ko ko ke mina jama'a shi kuri mustapha ya haji jira ta haji shi ni a ti da bazuma ni tsoro na ya yi yiri na jiwa bi ke wa bi kyafu wallahu alam bi sawabu da ilmar marji wal ma'ab ya kafin ya abun na subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa